Haka take studio kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. An gabatar da wani gungun barayi da suka addabi mutane ga hukumomin agada za ku ji alkalin yankin kan wannan batu a cikin labarinmu na yau. Birfan Gaya ya tsokaci game da ambaliyar ruwa a wasu yankunan jihar shi da suka janyo bannar dukiyoyi da asarar rayuka. A cikin shirinmu na musamman kuma za mu taɓo mahimmancin kwamitocin sa ido na ɗan ƙasa misali a ƙaramar hukumar karkara ta Yakuwa eh, jihar Magara yankin da Magaram. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya ina bin ɗaya wasu barayi da suka adabi mutane a birnin Agadas tare da sanduna da kuma wato adduna sun shiga hannun 'yan sanda an gabatar da su ga hukumomin a ranar ciya Muktar Hanri alkali a kotun shari'a a Agadas ya bayyana cewa waɗannan mutane su ne ake zaton sun kashe eh, suka kashe likitan mahaukata na asibitin Agadas a cikin rahoton Anise Karim. matagari ne waɗanda tun wani lokaci suka shuka ta'addanci a cikin garin agadas suna wa mutane hari da makamman gargajiya suna da adduna wukake da sauran kayayyakin da suke yi wa mutane barazana da su inda suke tada mutane cikin bacci da dare su kwace duk abubuwan da suka mallaka kuma idan mutane suka nuna turjiya suna iya fitar da rayuwa cikin irin waɗannan halaye ne suka yi wa likitan kwakwalwa na asibitin agadas kisan gilla banda haka sun aikata wasu laifuka da dama mutane ne 'yan asalin zamfara bayanan sirri da muka samu sun nuna cewa sauran bata garin suna ta kansu ina amfani da wannan dama in yi kira ga al'umma da su baiwa jami'an tsaro haɗin kai na gaskiya Halin hanyar Agadas Arlita da take ciki na zama wani abin tashin hankali ga masu bin hanyar lamarin da ke ƙara yawaita hare-hare na masu fashi da makami a lokutan baya-bayan nan a cewar ƙungiyar masu sufuri ta Agadas. bilala a Furnunu mataimakin shugaban ƙungiyar masu sufuri a Agadas a cikin rahoton Anise Karim. Hanyar Arlit zuwa agadis eh, hanyar nan ta kawo cikas ga basashen mu suka tahi ta kakkare mana motoci mai yada kanana ba a zo a ce mana wanga hanya ga dalilin shingara ta in ma kwalta ta gaza gwamnati ta yi dabe ka lamuna hakuri sai da muka gashi ka iske telem rabi da rabi bisa wannan hanya ka iske hais ta cika haka nan ka iske kar kamar ka hau shakki ka karaf ka karaf ka karaf kan kashe sai garashi shi ko alkawali aka dauka yana nan bisa takardu lokacin da aka kare gada a gada sai a duba gada a gatra a duba gada a seulumi ba a yi ko guda wanga aikin gwamnati ta maido hankalinta ba a so wata magana a yi ta ma sai ta kai an yi ta saboda kure mu a akai moto ya tare toyota tana gudu tun da dai mugu hanya ce ku tashi da garin saboda Allah da yara da sassahe ku kona ba ku ga arid ba ku kona irti'a dole a tare ka saboda babu hanyar bi sai ka tare mota saboda ba ta da hanyar gudu da ta gudu ta fadi Ƙananan hukumomin gaya tanda yelu da tunuga sun kasance wurare da ke fama da ambaliyar ruwa daga jihar gaya dalilin ruwan sama na baya-bayan nan da aka samu kamar da bakin kwarya a jihar gidaje da dama suka faɗi tare da asarar rayuka kusan mutum goma asinu asimu abarshi prefan jar gaya a cikin rahoton fadal alu Daga 27 ga watan Agusta zuwa 11 ga watan Satumba an samu da yawan ruwan sama kamar da bakin kwarya musamman a karamar hukumar gaya tanda yelu da kuma tunugar. Garin doli gaba ɗayan ruwa suka mamaye shi ko polis da suke kan iyaka sun kasance a cikin ambaliya da garin sabon birni inda mun ziyarci wani sansanin waɗanda suka rasa mazauninsu da suke a zaune a cikin wata makarantar boko lamarinsu gaskiya abin tausayi ne a cikin dukkan faɗin gundumar mu mutum goma ne suka rasu saboda faduwar dakuna akwai gidaje da suka faɗi a cikin ƙananan hukumomi hudun da na zayyana jama'a suna cikin jiran taimakon abinci da wajen zama kuma za mu mika buƙatar su zuwa ga hukumomin niger Halin kiwo cikin jihar Dogon Dutse na kasancewa wannan shekara da samun cayi da ruwa domin shadda dabbobi a cewar kwararru Haka kuma halin lafiyar dabbobi na da kyau Haruna Muhammad jami'in ma'aikatar kiwo ta Dogon Dutse a cikin rahoton Abdulaziz Dayuma. Par rapport à la situation de la campagne pastorale actuelle, dangance da yanayin albarkatu ta fuskar makiyaya a yanzu dai kutar shimfiɗar ciyawar ta samu ne a ƙarshen watan Mayu kwanaki goma na ƙarshen watan har zuwa kwanaki goma na farkon watan Yuli. A yau ɗanyar ciyawa akwai ta sosai mai amfanin dukkan kalar karar dabbobi. Shimfiɗar albarkatun dukansa ya samu da babban auninsa na yaɗiya ne wadda ba ta da cikakkar aunin riƙon ciyarwa. A fuskar Matsalar shayar da dabbobi mun gode wa Allah yanzu ba wata matsala ga makiyaya dukkan makwantun ruwa sun cika tab a fuskar lafiyar dabbobi a bana a shimilce yanayin ba laihi la wasu yan halaye kurakurai da ake fuskanta ga ƙanana da manyan dabbobi an kuma lura da su ne a cikin kwamin ɗin dogon kirya ɗan ƙasari su kukutan dama cikin kwamin ɗin da'irar. ɗan ƙasari su kukutan eh, mem dan la kwamin An fara kamfen tiyatar yanar izo yanar ido tun daga ranar Litinin a likitar Balayara yankin Tilaberi aikin da zai kwashe kwanaki biyar a jimce mutane 300 ne za a yi wa tiyatar kyauta tare da taimakon kungiyar ONG Alsa, Makoi mu saurari karin hasken likitan ido dundu a ma'aikatar kiwon lafiya ta Tilaberi a cikin rahoton Hassan Mummuni. Bele yara buriyon nukan igon masala mutanen balle yara suna da matsalar idanu saboda haka ne muka yi wannan tafiya domin mu kawo musu wannan taimako wasu musulmi ne ke biyan kuɗaɗe domin waɗanda ake yi wa aikin ido duk matsalar da ke ga mutum yana iya yazo amma abin ya shafi masu matsalar gani musamman waɗanda idan aka yi musu aiki suna iya gani mun lissafa mun ga cewa ana iya yi wa mutane kimanin ɗari uku tiyatar ido cikin kwanaki biyu mun sami mutum sama da ɗari biyu kenan mutane sun ba abin mahimmanci suna zuwa sosai kuma nan da lokaci kaɗan za mu cike wannan adadi na mutum ɗari uku shirin na gudana daga sha biyu zuwa 19 ga watan Satumbar. Kenan idan mutane suna da niyya ya kamata su fito tun yanzu. Wanda ne kan fatin wasu fatuka za su A nano kungiyar masu zabaya ta ƙasa na taro a Difa domin kafa kungiyar ta jiha daga cikin batutuwansu akwai matsalar karatun yara zabaya. Hadiza ba mamba ta kungiyar na kira ga uwayen yara masu zabaya da su ƙara azama wajen karatun ɗiyan nasu a cikin rahoton Mani Musa. wurinmu duka bai wuce a ce dukkanmu yaran da a mu masu zabaya an kai su sun yi karatu inci ne da suna da shi kamar yadda duk wani yaro da ba mai zabiya yake da incin ya je ya karatu hakanan ma yara da adda zabiya ya kamata a ce sun je sun nemi ilimi su zo shi karatu su nemi ilimi su samu aiki kamar yadda kowa ke iya yayi karatu yayi ilimi har ya zan wani abu ina ɗauki ɗan ƙaramin misali shugabar tamu babba ita ce president khadija tumummuni mutum ce mai zabaya mana amma ta yi karatu ta yi ilimi yau babu inda kafarta ba ta shi ba da sunan ta yi karatu kenan. kenan mi zai sa su ma waɗansu ba za su yi hakanan ba ai za a samu mahiya da ita muna son nan kenan nan gama difa babban kira da nake yi ga iyaye idan kana da yaro da adda baya kaka bar shi cikin ɗaki kaka ɓoye shi ka daha mai don baka san mi zai zama ba akwai mutane da masu zabayawa sun yi karatu suke ɗauke da iyaye suke ɗauke da fami Amfani ko mayar da wuraren koyon aikin hannu na yaƙi da jahilci a shine taken wannan shekara ta ƙasa da ƙasa yaƙi da jahilci ministan ilimi ya yi bikin wannan rana a ranar jiya a doso rahila cd daraktar tsare-tsaren yaƙi da jahilci anja na fatan ganin yaƙi da jahilci ya zama ginshiƙin ci gaba a cikin rahoton ausi abdurrahman Don sa yaƙi da jahilci ya zama wani ginshikin ci gaba, ofishin ministan mu na cikin yanayin gyara akan kan yaƙi da jahilci. Gyaran da muke yi yanzu sun kafa kai ne kan tilawar shirin yaƙi da jahilci. don wannan shirin ya yi la'akari da ilimin kayan aiki wani horon aikin hannu da kaddamar da kasuwancin matasa da mata yaƙi da jahilci yana ɗaukar nauyin ɗalibai masu shekaru goma sha biyar zuwa ashirin da biyar da masu shekaru ashirin da biyar zuwa sama. Yankin Difa zai karbi gasar kokowar gargajiya a cikin watan Janairun shekara ta 2023 tuni kwamitin shirye-shiryen yana kan aikin shirya wannan babbar haduwa. Bulama Fade Arimi, mamba na kwamitin ya bayyana cewa ya kamata 'yan jihar difa su kama su taimaka wajen shirya wannan babban wasa da kuma ganin cewa takobi ta tsa a yankin difa a cikin rahoton gidi abdurrahman rana na farko na watan janvier 2023 za a yi kokowa a nan birnin difa insha Allah to a saman shirye-shirye dai alhamdulillah zan iya ce muku da farko dai kwamiti aka sa na tunani kuma ya za a yi a nemi 'yan kokowa ya za a yi a shirye-shirye yanzu da ja insha Allah cikin wannan satin insha Allah kwamiti za ta fara aiki za a raba gida uku guda za ta ta yi cikin nigeria guda zai yi wajen chad kuma guda zai yi can wajen tawa za a je an tuka a zo da yan kokowan nan don ka mu yi shirye-shiryen zabe da su da kuma tsahin namun yan kokowa mu gani mu kara da mu samu insha Allah eh, wanda za su kalci jiha game da wannan kokowa muna ganin na takobin bana insha Allah a difan ba zai huta ba shine dai buri mu insha Allah yanzu dai a gaskiya matsalolin da muke fuskanta da mutanen mu yan kasuwa ne gwamna ya kiraye su kuma an yi hira insha Allah kudade za su zo hutu sai rahotonmu na musamman a cikin yankin zandar an kafa kwamitocin sa ido na ƙasa domin kyautata hulɗa tsakanin al'ummomi da hukumomin yankin a ƙaramar hukumar kakara ta yi kuwa jihar magarya a tun lokacin kafa wannan kwamiti al'ummomi na samun wayan kai bisa muhimmancin tattara albarkatun cikin gida zara bukar ta hiranta tare da shugaban kwamitin sa ido na ɗan ƙasa na yi kuwa ga hirata su mala aminu amadu Kwamitin sa ido da lura na 'yan kasance ya kumshi mambobi goma sha biyar a cikin sha biyar din nan akwai takaitaccen kwamiti na mutum biyar akwai shugaba guda mataimaki guda magatakarda guda mai ajiya guda da masu ba da rahoto biyu bayan an girka biron mun tunkari aiwata ayyukan shara a asibiti babban masalaci da kuma makabartu bayan wannan mun yi wayar da kai bisa ga daukar magani na kokowa da zazzabin cizon sauro nan gaba za mu gudanar da wani ayarin zagaye na wayar da kai bisa ga tattarar shigar kuɗi. Me kuka ƙudiri aniyar yi don sa al'ummar ya kuwa ta samu incinta? Akwai matsaloli game da tattarar shigar kuɗaɗe. Muna nan muna nazari na yanda za mu ayyukan wayar da kai don ko akwai rashin sanin shari'o'i ga al'umma kenan ya waje ba a yi wayar da kai. Za mu girka wani kwamiti tare da haɗin gwiwa da mai don mu taimaka mata ga samun tattarar shigar da kuɗaɗen. Kun ce akwai rashin sanin dokoki, to yaya kuke ƙoƙarin ci gaba? Mun tana da wani ayanin zagaye gari zuwa gari da za mu tara al'umma mu fayyace musu ga yanda meri ke iya zartar da ayyuka idan al'umma ta biya haraji da lanhonta. Mu nuna musu ta biyan wa'annan harajin da lanho ne meri ke da aunin zartar da ayyuka. Don ya kamata dukkan al'ummar ta gane amfanin biyan haraji da lanho don ko ba su da masaniya ga wannan amfano na biyan lanho. A ganin ku menene mahimmancin kwamitin gwamnatin da kwantar part ta girka. Da farko kwantar park kanta tana bi sau da kafa ayyukan da gwamnati ke sannan ta wajenta ta tallafawa meri don kyaukyawan jagoranci ta hakan kuma za ta taimakawa meri samun mafita ga ƙananan matsaloli tun girkin kwamitin hakika akwai kyaukyawar mu'amala tsakaninmu da meri da zaran akwai wani aiki suna faɗa mana kuma muna halarta. To yana gani duka-duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu a madadin waɗanda suka dafa mani. Bari haɗa ku da Amina Abubakar wadda za ta gabata muku da labaru da harshen zabarmanci kafin sannan a ci gaba da sauraren studio Kalangu. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.